na so ka aurar mani da 'yar kabintu ba zai taɓa sabuwa ba bindiga a lalle baka da hankali akwai abin da za ta zama nan gaba yo wani abu ne za ta zama wanda ya wuce a ce ta zama matan mai gari ki taimake ni kada ki bari asiri na ya tuni amma ina so ka sani dan baka lalle yarinyar nan ba yar albarka ba ce ke sai na yi zuwan ka gidan yari komai girman ka komai sarautar ka